Hello guys, yau za mu yi magana ne akan yadda za ka yi amfani da MT4 wato MetaTrader 4. So da farko dai idan ka ɗauko yanka za ka shiga Play Store, za ka yi sacin MT4. So idan ka yi sacin MT4 zai nuna ma downloading, bayan ka gama downloading za ka buɗe so nan ba buƙatar mai downloading saboda already dama muna da shi a cikin wayar mu. So za ka buɗe MT4 kamar haka. Idan ka buɗe MT4 so nan wajen zai fara nuno ma, nan wajen codes kenan. ne. currencies ɗinka da kake da su akan ita MT4 naka nan kuma shine chart ɗinka yanda kasuwanka ke tafiya kenan nan kuma trade balance kenan wajen balance ɗinka da equity da komai da komai a nan za a gani sosai kuma nan wajen shine wannan trade history ɗinka duk wani trade da kai a nan wajen za a gan shi So da farko dai bari mu yi magana akan charts. Charts in ba ku manta ba na yi muku bayani akan menene bullish akan da menene bearish. So bari mu yi magana akan time frame so time frame shine abin da zai nuna ma shi time frame shine yanda kasuwa take kasancewa a kowane lokaci so yanzu muna kan M1 bari mu taba M1 M1 gashi na ya nuna mana minti ɗaya da wuce M1 yana nufin 1 minute kenan so kowane candle anan yana mana bayani ne cewa yanda kasuwa ta gudana a minti ɗaya da ya wuce so yanzu bari mu canza time frame ɗinmu mu sa shi a M5 so idan da muka sa shi a m5 za ku ga chart din ya canza nan ma kowane candle da kuke ganin shi ko dai bullish ko dai bearish yana magana ne akan 5 minute ago minti biyar da ya gudana kan yadda kasuwa ta kasance so bari mu sa 15 minute ga 15 minute nan ma nan ma yana nufin yana magana ne akan cewa ya kasuwa ya kasance a last 15 minutes ago nan kowane candles kenan yana nuna mana yadda kasuwa ta kasance minti goma sha biyar bayan shi so bari mu sa m30 ga m30 nan kun gan shi ma m30 abin da yake nufi 30 minutes ago so ga one hour shi ma one hour h1 yana nufin one hour kenan yadda kasuwa ta kasance a one hour ago so ga h4 nan shi ma h4 shi ma abin da yake mana bayani cewa awa hudu da ya gabata yadda kasuwa nan ma kowane candles yana magana ne akan cewa ha awa hudu so bari mu sa one day ga na kwana daya one day kenan d1 shi yana nufin one day so one day gashi nan kowane candles a nan ma yana mana magana ne akan cewa kwana daya kenan so ga one week wannan nan ma kowane candles yana magana ne akan cewa one week kowane candles kenan so ga month nan shi ma wannan kowane candle yana tafiya ne akan one month so bari mu gani. Nan kuma wannan objects ne da muke da su layukan da muke da su ga vertical line, horizontal, trend line, trend by angle, circle line, arrow line sai kuma channels ɗin mu. Su waɗannan dai gaskiya yanzu ba za mu yi maganar su ba saboda in ma mun yi ba lallai ka gane ba sai ka zo ka fara amfani da wasu strategies ɗin. So sannan za ka ga kowane strategy da irin indicator ɗin da yake wannan object ɗin da yake amfani da shi so bari mu dawo farko sai kuma nan shi kuma wannan layin da kuke ganin shi gashi nan ko dai ka taba nan sama ga wani a wannan cross na a saman nan wajen so idan ka taba shi zai fito ma da wannan layin wannan layin abin da zai nuna ma kawai shine cewa price a daidai kowane chart gashi nan kuna gani za ku ga yana motsa gashi nan za ku ga yana motsa so idan kana jin shi misali bari mu jawo shi mu kawo shi ƙarshen wannan bakin candles din za ku ga yanda ya nuna mana farashin kasuwa a daidai lokacin abin da zai nuna ma kenan shi wannan layin shine amfanin shi so sai bari mu ɗauki wannan layin mun gama da shi so sai nan wajen kuma nan wajen indicators ne indicators za ka iya shiga ta nan wajen gashi ne indicators su ma dai gaskiya ba lallai mai magana su ba so amma bari na nuna muku yadda ake are indicators bari bari mu dawo ba So idan kun duba za ka ga wani jan layi a nan wajen yana biyin wannan candles ɗin. Wannan jan layin da kuke ganin shi, shi ake kira da moving average indicator. Moving average. So shi moving average dai za iya goge shi kowane indicator ga wani nan ma na nan ƙasan na wannan blue ɗin idan ka duba shi RSI. So shi ma za ku iya cire shi. So bari ku ga yanda ake cire indicator da yanda ake adding indicator. su za ka danna wannan kwandon sharan so idan ka taɓa shi haka zai nuna ma cewa ka goge duk wani indicator da yake so so yanzu idan ka duba za ga babu wannan layin da yake bin chart sannan RSI shi ma ya gudu daga wannan wajen so idan kuma muna so mu sake dawo da moving average indicator ko shi RSI din za mu taba nan wajen wannan F din nan idan muka taba shi shine zai nuna mana wajen indicators idan muka duba gashi na average direct moving index bollinger band ga sunan dai da yawa so moving average za zamu yi adin saboda shine yafi zama mana compulsory ma'ana dole a trade dinmu su gashi nan bari mu sa a period time nan period ne shi ma za mu yi muku magana insha Allah a wannan dinmu inda kuna ci gaba da bibiyan mu so bari mu sa a 14 period yau idan kun duba yanzu za ga moving average ya dawo. So tunda moving average ya dawo kun dai gane yadda za ka yi adin cewa za ka yi adin indicators. So bari mu koma tsohon time frame ɗin mu M1 kenan. Gashi nan da yadda kasuwa take kasancewa a minti ɗaya da ya wuce da yake. Nan kowane candles da ya kakku sai kakku manta kowane candles anan yana magana one minute ne. So bari mu gani. bari mu dawo nan wajen costs nan kuma currencies ne da kake da su ga baki ɗaya currencies din da kake da su a iyakan wannan su ga yanda za ka yi adin wasu currencies din dan nan ba duka ba ne ba idan ka duba za ka ga ba su da yawa idan muka ja haka mun je sama idan muka ja haka mun je kasa su za ka taɓa wannan alamar cross ɗin shine wajen adin da kake son kai adin wasu currencies ɗin gashi nan za ga forex su ga nan AUD, JPY, CAD ga nan dai da yawa so duk wanda ka taba za ga ya fito duk wanda ka taba gashi nan muna ta dawo da su can so gashi nan duk mun karar da su su zaka iya sacin wasu ma ya dai danganta da broker ɗinka don in broker ɗinka ba shi da wani currency din so ko ka zo nan ba za a ga wannan ba so yanzu idan ku duba za ku ga sun ƙara a nan wajen saboda mun je mun yi adin ɗinsu haka ma again in kana son ka rage wasu za ka danna wannan bari mu dawo ba wannan alamar fensirin za ka taɓa so idan ka taɓa wannan fensirin zai kawo ka nan wajen ga wani ɗan kwandon shara nan so wannan kwandon shara abin da yake nufi bari ka gani bari mu taɓa shi idan ka taɓa shi za ka zaɓi wanda kake so ka goge bari mu goge wasu daga ciki wurin goge so idan ka dawo nan ka dawo baya za a ga babu waɗannan dai wanda ka goge ɗin so shi ne dai kawai amfanin nan wajen na san kun gane insha Allah so kamar dai yadda na ce muku su wannan candles din ana iya canza musu kalo za ka canza musu kalo daga kowane kalo da kake bukata za ka taba nan alamar option din wannan layi layin guda uku so in ka taba layi layin nan guda uku zai buɗe ma nan wajen idan ya buɗe ma nan wajen za ka zo ka taho setting. So idan ka zo setting yawa ga setting nan di ya buɗe ma abubuwan da ake so kamar irin su line candles da dai waye. So bari duk wannan dai ba su fi amfani ba. So bari mu je wajen customize kalo So bari mu idan kun duba nan za ga background mu fari ne bari mu canza mai kala to black. Gashi nan black candles ɗinmu kuma bari su ma mu canza mai musu kala. Bullish candle ɗinmu bari mu sashi a ja. sai kuma va shi kuma bari mu mai da shi blue so bari mu yi don sai mu koma tunda mun yi don bari ku gani kun ga yanda candles din suka koma yanzu bullish ya koma ja very shi ya koma green amma idan ka duba nan gefen za a ga waɗannan nambobin da suke gefe ma'ana price din saboda dalilin da yasa mun canza wa background din kalo ba su fito ba sabida su ma baƙaƙe ne sai kuma muka mai da background ɗin shi ma baƙi bari mu koma nan sai mu mai da su kalo ɗin da muke so bari mu je customize su waɗannan price ɗin za mu koma ne can wajen mu je mu canza musu kala saboda idan ka duba a nan wajen sun ɓata so bari mu koma nan idan muka koma za mu koma setting idan muka koma setting za mu ja ƙasa idan muka zo ƙasa ga color customize na so idan muka duba a nan ga shi na wannan four background ɗin nan shi za mu canza za mu shi ga shi na four background za mu shi a baki kuma ba zai yi ya zamto a baki ba saboda background ɗin mu ma baki ne so bari ku gani so shi kuma za mu maida shi fari kenan idan muka fara maida shi fari so sai mu yi don idan muka yi don yauwa yanzu idan kuka duba za ku ga ya fito duk gabaki ɗaya gashi nan ya fito so duk dai nan wajen kawai shine wajen da za ka canza wannan dinka charts ɗinka colors background candles da dai komai da komai a setting ta setting a nan wajen za ka seta musu za ka canza musu color so sai next abu na gaba shine yanda za ka buɗe trade idan ka zo misali NZ wannan na farko Euro USD so kana taɓa shi hakan zai kawo ma new order so new order gashi na ya buɗe mana new order za mu zaɓa sell za mu ko buy so gashi nan nan wajen kuma akwai buy limit sell limit stop limit wannan sell wannan stop So, mu da yanzu za mu yi odan za mu za mu bashi ne a instant execution. So, za mu zaɓa nan kuma lot size ne. Lot size ma insha Allah za mu yi magana a kan shi daban saboda lot size yana da mahimmanci. Lot size dai abin da yake nufi shi ne adadin kuɗin da za ka shiga kasuwa. dan yanzu one lot ba lallai wani in kana da ɗan ƙaramin jari ka iya shiga ma da kasuwa ba. So, lot ɗin wannan currency ɗin ya fara tun daga 0.01 za ka iya da shi 0.10 yauwa gashi nan kuka gani mun canza mai bari mu sell ga odan mu nan ya buɗe so gashi nan idan ka duba so wani abu again zaka iya buɗe sell ka buɗe by at the same time gashi nan bari mu sake buɗe wani trade ɗin shi dai again kuma gashi nan mun yi buy so idan ka duba za ka gani euro usd za ka ga yana da tafiya yana buy yana sell kawai mun yi haka ne domin ku gane ba wannan ba so ga masu amfani da signal insha Allah gaba za ku gane yadda za ka yi amfani da signal a next video dinmu da za mu sa yanzu dai kawai abin da za a gane shi ne za ka danne shi haka idan ka danne shi zai kawo ma close order wannan in kana son ka rufe order din in kuma modify kake son ka yi so bari mu ga bari ku gani gashi nan so idan kawai sai kai close with lost za ka rufe wannan gashi nan duk da dai allows muke kawai dai mun yi haka ne domin ku gane yanda zaka buɗe oda da yanda zaka rufe oda nan gashi nan idan ka duba za ka gani gashi nan idan ka dawo nan za ka ga history ɗinka a history za ka ga cewa daidai allows muke so kawai na yi haka ne domin ku gane ba wai trade nake so da ku gane da yadda za ka buɗe oda da yadda za ka rufe oda so sai again bari mu sake koma bari mu limo wani karansi din na ƙasa mu je odan shi nan wannan wajen wajen jan da abin da yake nufi nan ne zaka saita stop loss da tv ɗinka so insha Allah a next video zan muku bayanin yanda za ku saita stop loss ɗinku da tv ɗinku ma'ana take profit so na gode mu haɗu a next video na gode